أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin ko kale muna muna cikin magana akan wasu da yawa ke da Muhammad Hafiz da magana akan shafu wa za mun gane ko a ah, wa inna za'ahuma idan shi mai sha hudu ya sun tafi kuna mai guda biyu au ala yayi ko kuma shi mai sha hudu wato ya sa hudu biyu sama hufi ko wani hufi na dama da na ko wani ya sami wani sama ka wani zai tsanke su au a haɗu mu ma ko wakil ɗaya cikin hukuna ne guda biyu waɗanda ya tsawara su da tsawo ne to dunnan waɗanda za a huma au a halaye au a haɗu mu ma ba da dalil usfani ba da dalil usfani shi maza maza shi wanke ƙasa a to in ya maza yawan kasa kamar kaka ce kalbuwa na ne kamar yadda kasan wanda ya alwala ruwa kuma kaka ne ko wanda ya wanke ka duk wani alwala ya tsallaka wata ya wanka ba in ya to in zai wanke maza maza ya wanke ko wanda ruwa kuma kaka maza maza ya wanke ya an ka ce ya an samu tsohon ya an samu duri har wani ya bushe an fi da rafa ba to shi ma haka ne yake wanda ya tsege hukumi ne ko ya tsege hukuna ne da ya sa ruwa ko tsege guda to maza da an tafi shi wanke a kuskure to kamar yadda ka san gaugawar wankewar gaugawa na na tafi na su, in ba haka ba sai ya rufa domin yan an samu da kwan kuro bushewar gaba kuma bi da manin ne da zamani wanda aka yi babu rani babu tsaye kuma makanin mutane ga bagiri wanda aka yi dai jikin shabin au jikin shekin ba mu yi baya ba to kamar haka yake in bai yi maza yawanci a kula ba to sai a wani dole mutum zai wanki sai ya ce da hukun shi a rana ka da na aha alai hmm. sai ya cire alayin kamar ya cire hukun da aka wuri da ya baka wuri da wuce domin shawa ba da hukun ba da wanda hukun na kasa take ba ba hukun na sama kai ina ba za mu yi wa inna za a rigilan muna tare da kuwa to idan mai shahu rufi ko mai alwala ya sanci wato kawa guda wa asaratil ukwa yadda ya sanci guda ta ce wuya kuku ya kada kawa ya sanci guda amma guda ta kwarwa kuma yana so shi haka kai gama wada alwakan kuma lokaci ne ya kunci muna tare tunan wafita ya mumini a cikin shar'an shi ne mama ya ban magana shahu ya ban magana alwala aw matni alai ko ko shahadai akan wanda hukumi wanda ya kasu a cire ya wanke kawai shahu ne wanda ya kasu a cire aw an kasu da kimatu in koko inda aka ce shayi wa hukun ɗin kafin ya cire in hukun nan a mai tsada na kima ta ta yawa wa la in mai arhana yana da rahusa muzik ya kece shi ya ke wani kama dai tun daga lokaci ya ya kuce a kawa lohun ya an fiye maganganu haɓura hau muna tare to in za a karanta kana cewa wa in ka za a rige da wa aka rafi da ukuwa wa daƙar waƙasu to wani yi kasa da masu wa illa muzika a kawalu wa fi sayar mumini an kasu alaihi a kawalu muna tare wani duba na kuhu shi hufi an kusance shi kullum kowa da juma'a duk juma'a ya ɗaya bai hinan shi wankan juma'a an so haka amma ai ganin can ba an ce babu hajji ko da kira ne wa wako yamnahu ala tsari asarihi daga tumarin farillan shahu hufi aga damarsa akan genen wato kawai kawai hukunsa na yatsun kawunta ya aza dama sama ya aza hagu da ƙasa ya shahu wajen suka shawa wajen turahu hagu ne ta haka haka kashi amma hannu ya dama yana sama yadda dai ka sai na alwala in bai da hannu ko ce ba wani ruhu ma ya cutar da su ne ka abai har zuwa gidan sun gidan sun ne abin tambaya wahali mai tura ka zalika ba an ci shakar gara ba ita ma ha kuma da zai yi awon mai tura ko ka ko ko haɓu ka zan sama don ita nan ya yi sauki kawula ne ya ce magana in yi shawa da sifar da ya ga damar tsawa ne hannu ne na hagu na ƙasa hannu dama na sama ya ƙare in ya dawo ga kafar ta hagu in ya ga hannu hagu na ƙasa hannu dama na sama haka kai amma in ya aza hannu hagu sama hannu dama ya zan kasa kuma a cikin ga guda biyu babu ne muna tare wa masu a'ala daga cikin farillan shahu shahu sama wa asfalihi da ƙasa ne wa baɗalar in taraka a alawu amma shafa ta ɓaci don haka ya dalilin ɓacin alwallah in ya bar sama la asfalahu banda in ya bar ƙasa in ya bar ƙasa ya shafi sama amma ya bar ƙasa ya biya sallah to kaka ya mai da sallah wa birwan kashi a lokaci don shi don haka sai na ali ke lokacin da bibi ibrahim لكان أسفل الجود أولاد المسيح مع عرب سؤاليني بعد رأيي أجل شرعا فالظنون هو يبقى أمام ذو مرد وسفر أبيح لفرد ونبل وهادر صحة لجنابة إن تعين وفرد غير جمعة تو نن wannan ne zai yi mana bayani akan abin da magana akan taimama don uzuri ya samu ruwa babu tabuwa ko kuma ruwan na tabuwa babu ko kuma ga ara babu ruwa babu abin nan babu babu halin jawo to zu maradin shi rashin lahiya kun gani su ko zumara da abu rikin lahiya wanda ya kasa gaba da aiwatawa da ruwa wata farin da zu ta farin abu ta hiya ya taimu zumaralin da zu ta farin ya taimu su wanda harkar su waɗanda marar lahiya mata akwai waɗanda su kowa waɗanda ba su amma yan rakiya amma masu kaya da marar lahiya da mutum su su yi taimama amma ita ce ita ta yin nan ubiha wanda an ka halatta gani zai taimama da fardin da sallar farilla wani nablin da nahila duk zai na taimaka gare su to ina da taimama hida zai hito wa halun sahha haka nan kuma ya yi taimama mutum wanda Allah ya lau mazaunin gida ya inganta gabarin rashin lahiya to shi ma ya inganta shi taimama amma ni janazatin in ta'ayyana suna tare ga jana'iza amma in za ta in ta'ayyana gare shi an to wurin nan babu wanda kake kawai ta sallar nan sai sannan kuma babu ba amma duk sauran masu alwala na shi ɗaya na abin alwala kuma shi ɗaya ya fi sallar ta hanyar nake wa farɗin gayar juma'atin haka nan kuma ya inganta taimama ga wanda Allah ne a lauda sallar farilla daga cikin wannan ga guda biyar amma gairu juma'atun ban da sallar juma'a ita ma da yake ba a tayin ma'aikata amma mai a karamar masalik ya ce an na hafar da wani ita farla yi ne kusa in ya zama sallar ba ta yiwa ga mutum da alwala amma yana iya zuwa sallah yadda mutum da bai iya sai bai iya alwala sai ba sallar juma'a don haka ta zan farko ne ha wala yaqidu to shi wanda an hadiri sahihi bai mai da abin da sallata da taimaka domin udurin abin da ake yi muna tare Na sunnatin amma bai taimama baki wanda a mazaunin gida mai ingancin lahiya don sallar sunna mun gane shi domin malamai na kaddarawar walau da adilin sahiya adilin ma ya adimu to shi na shi adin bida mun gane shi wancan bari an gaji da musayar da an gaji da hadi da an gaji da wanda Allah ya yaro yan adimu in sun karasa ma an ruwa kafiyar masu isa to na yi an kace ta yamma arhahu bisimalihi imalihi marada ko kuma da mata don wadi ne ne suka ji tsoron aiwatawa da ruwa rashin lafiya duk da mama gidan ya tawo audi ya raka ko kare ciwo wato yana bai da lahiya amma in ya taimaka ya alwala ciwo zai kawo sai ma gidan ya tawo auta alqura hurin ko kuma jinkirin warkewa kurji ne ya wara ɗan karewa amma in ya samu ruwa zai kuma ɗanyi to ko kuma adam rafi hannu ne da ɗan karkar ya wara bushe kuma maɗauki na amma in ya yi alwala zai ko zai caɗe ina magana ɗinki babu aw ala sharu mutarani ma abinda ka za a yi a ayyade mama ko kishirwa abinda an mai alfarma tare da shi mutum sai ya baro sai ya baro wannan sai shi taimama a ba mai alfarma na ruwa ya sha shin mai alfarma nan da an ka ce in ya zan dan adam na da ya ce a ko kare na ko kanwata duk dai zai ba zai ba alwala da ruwa ne ya ba ku ku shi kenan rayuwa na da alfarma a ko mai hukun gida hmm. ko ko mutu hita na kumari ko kuma akwai ruwa amma iya ce zai zo sai ruwan nan da kudi dukiya za ta halaka ko kuma in yace zai bar wani da yadda ya ce samu ruwa da yadda abin nan yana da kudi yana yiwa wani abu kan mai ya fi kudin nan kamar yan wasu to sai ya ya bar ruwa ya alwaye da ruwa aw ko hutu wani din ko kuma yana jin tsoron in ya ce da ruwa lokaci shida ko kuma ga ruwan yake zai fita da su lokaci zai fita to kuma nan sai ya ƙarar kurutu aw zangar kurutu أو شق الغروب جدي يتيمم وانا أما وانا شيني مذهب إراديين أما مذهب مغاربة لازم تاويين نعم ina misali inda jama'a ta kama ta armi na wuni ga shi zaune amma bai iya daɗa kawa yana ciwon gobe. ruwan ba ba su iya kawa gare shi amma ba wani komai to hukunci ne hukunci wanda ya sauka ana ya samun tun rubuta zuwa haka nan ko mu tun zuwa kamar yanzu wanda ya kai to shine au alati ina mana gabatar da ko kuma rashin ala wadda za a ɗaya kamar garijiya an gyara ta a can a can ga wata ciki amma babu ya giya ne wata ciki to ina ina ina wa eh shi idiga wahal shin wai wanda ya yake ne shi sallah abin tambaya shi suna taimama in kafa in ya ji tsoron eh fawata hukuto lokaci duk imani da yau na ruwa khilafun an fa'a wasu malamai suka ce yake yawa wasu suka yawa ne wajaza janazatu muna tare da kuwa to an bai da kyau janaza ta halatta wa sunnatun sallar sunna ta halatta wa masu muqaddin shahu qur'ani ya halatta wa qira'atun karatun qur'ani ya halatta wa dawabun dawabi ya halatta wa raka'atahu raka'o'i dawabi bayan kai sun halatta bi sayyin man farjan aw nabi ya ga bada sun ɗau. waɗanda da muka biyu duk suna halatta a yi su da taimama ta farilla ko taimama ta nahila amma in ta'akkarat in ta'akkarat muna tare da kuwa janaba na ita jinkirta daga abin da an kai yin malon shi sallar na sunna ta jinkirta daga abin da an kai yin malon shi shawo qur'ani ya jinkirta daga abin da an kai yin malon shi karatun qur'ani ya jinkirta daga abin da an kai yin malon shi tawafi ya jinkirta daga abin da an kai yin malon shi raka'a tamu rako'in tawafi sun jinkirta daga abin da an kai yin malon shi to duk waɗanda ya inganta a yi wannan da zuwa, sallar suna da an ce gaba shafi da wuce sallar suna da an ce gaba salatul duha duk waɗanda da annabi amma la a hau. wannan kan bai halatta wato yi ce ma don sallar farilla shi wata wani ta daban ba wanda ya ce ma don ta ba wa in da ko da an nuhin su duka in an yi wa wa baɗa da sani ta yi a ce zuwa daga aiki ta ba shi ita ita ba shi an ka ce ma da in ba ka masalla a zaka ya da asar mallai rafi kan lau in ce walau mustarika ko da rafi da tare lokaci ta amma la bi tayin mumin bai halatta a yi sallar jana'iza ko a shahi qur'ani ko a da sunna ko a abin da sauransu da inda an kai jama'a da haɗin don wa'adin da an mustahabi wannan bai inganta don mutum ya ce ma don shi karatu amma yana mai hadari ko ya ce mama don shi ziyarci wani bawan Allah ko ya ce mama don shi ne da wani sarki to ba su waɗanda wanda zima muwala tu ya da zai da jeran daji ke mama a cikin kanta, abubuwan da za a yi nata to duk komina na za a yi a jeran daji wa qabulu da majma'in ko ya ma karɓar kyautar ruwa amma in ta ya tsana adamun millati in ya tabbatar da ba a ne. amma inda a bashi ruwa shi amfani da suwa da bayan da an gaza ce kai mi ko ruwa da yake shi kana sai fi mai sai an gaba ya an ba ya ruwa ya ah, a Allah ah. eh. la tamanin amma ban ce ma kudin su ba wannan bai da ta karba ba don wannan kan inda suna ya kai nan mani kai gare wanda ya ba a kuɗi yake ka sayi ruwa kai wata idan an gantar da wata rigima ta yaka ko ruwa sai da sai mai sama da riko ne to musulunci yana tare musulunci na arab to a kama makalla a dama shi haka ne yana da su amma ta ne ke ya ne eh to an da jin kuya sai an sa in bai jin kuya sai an sa amma in dai bai kare mutunci na roƙa a faɗa mai magana wato ga ga musulunci bai son a haɗa magana kamar ba aw arbuhu ko ko bayan surance a'a shi ma ya ya da gare ya karbe surance wa A ahaduhu bi samanin da? ya da ce sayan ruwa A ahaduhu sayan ruwa bi samanin da kuɗi da wanda an ta saba da sayan ruwa za a kusa da canjani ko ya tsara yana wuce naira hamsin to mutum bai da kuɗi yana da yan naira sai ɗari aljihu ce wani sai so ya san jan ana sai sai naira arba'in naira sai mai jan sai sai zuwa ai arwanda sai naira sittin eh, Allah ya ka ɗaya da naira sittin cikin naira ɗari nawa eh? to naira arba'in ko da dawa suna sai to shi ba kuɗi ne ya ɗaya ba ku a mai kayan miya shi a shi ne ma a shi na lam ya hakat lafi su zama da ijila waɗanda bai bukatuwar su amma iya sai ya fito gida yana bukatar su ya a ya mama kai mallan ya ce wani mafi yi ko da kubi ne za a yi bashi amma in yana tsammanin ya samu ya biya to ya amshi bashi shan taliya arwala don iya sai yana samun kudin amma iya sai yana samun kudin biya kai amsa shi ce mama adina Allah sun iya kai wa rabu li kullu salatin wa zima ya lazima darabuhu ne man ruwa da kullu salatin ko ta falla, ko wata salla za a yi sai mutum ya sai ya neman ruwa ya toshi ya sallah wa in tawahhamu ko na'awa ko da ko yana tawakkumin samun ruwa ko kuma yana ganin cewa yana yi a sami su duk a sami su akwai tawakkumi gobe to dai ne ne ta haka kara mu banda inda ya tabbatar da ko ya ce da abin samu da shi yin matai a wani lokaci to da an ce ya rubuce shi gida wata yi da na balla ya shuku bihi nema wanda bai wahalsai wanda a saman dabba shi ta yi mil uku wanda a ƙasa shi ta yi mil biyu raƙa hanya ya samu wani hidima ta shi a rulashi ni ne da auka ina misali karon ƙasin ƙalilatin kamar ka rauka ya ƙarama jama'a na an gare mu kamar su biyan na ka tafiya to sai da tayin da suke shi jama'a daga ko akwai wanda ya ruwa babu komi an haura humin kasiratun ko kuwa zai iya ne akwai jama'a masu yawa to ya nufi ya nemi ruwa cikin su ya jigide su amma sharaɗin in jahila buhulahu bihi in ya jahilci ruwa su da ruwa amma in yana tsammani ko akwai masu bai ya kyale kowa shi ke mawa wani ya cikin sai ba su salati ne eh? zai ga muna wasu na ta akwai gwamnati suna ta ne kamar a ruwa da irin tahura eh, na adar amma nan kuma ta ji masa kafin hmm? to shi ya gabata da mai taimama niyyatu ni ya kirkira haka salat halaka da sallah in zai sallar nan shi ne halaka ta wani ya ta'atabara in kana kuma ya lizima ya babban hadasi in har ya kasance yana cikin tsayi na jama'a walau ta ko da kusa mai yanzu ya yi taimama ya yi niyyar babban hadasi ya koma taimama walau ta karrara duk da ya ɗaya ne mun gane wannan ku taimama ba ba in dai an kai sana da a ibada amma hadasi na nan don mutum ya fa'ata to mi a arba'a a yamma wata amimu washi wala zima yaron shi mai taimama ta amimu gama washi fuskarsa wata fayar jawanansa lukmu ai hazuwa kudinsa wa nan ku khatimi ya rinci shi kuma ya ce zobe domin turɗa ba ruwa ta ba in ya bazo ba turɗa na ɗan samu rama wa sa'idun tabura hmm.